cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'umma na ci gaba da bayyana bantar su kan halin da ƙasa ta shiga saboda shugaba tinubu ya cire tallafin man fetur har ma kuma zancen da muke yi da ku wasu sun koma masallaci. Shi kuwa wani magidanci da ya share shekaru yana zaman birni saboda gudun noma yanzu haka dai zancen da muke yi da ku ya koma ƙauye domin ɗauko jakinsa saboda tsadar man fetur. Kakara da jaki don kakara kuna sai kai goma sha biyu. Sannan kasuwanni a Jigawa na ci gaba da zama tamkar kufai saboda tsadar kuɗin motar da 'yan kasuwa ke fuskanta har ma kuma zancen da muke yi da ku gurasa ta yi tashin goron zabi. Fulawa ta yi kuɗi da yawa. GI zai zo da ci gaban labarin shukura da alawiya. Masu mu Assalamu alaikum barkanku da yau, kuma sannunku da haƙurin sake jin aman sautin muryar Bilyamin El Idris Tudun Wada ta cikin wannan shiri na yau da gobe. Wadda ga bisa al'ada ake kawo muku nau'i kan labarai kala-kala musamman ma da waɗanda muke gani za su saje da yanayin da aka samu kai. Kuma yau ma kamar kullum kamar yadda aka saba kafin mu tsunduma cikin wannan shiri na yau da gobe ga dangadan. bari mu sake yin amfani da wannan dama da ta sake faɗo a hannunmu mu sake tunawa al'umma musamman ma dai mabiya bakan gwarmayar mu a rayuwa cewa babu wani bawa a duniya ko wane ne shi da zai buɗe wa kansa kofar maula face Allah ya buɗe masa ƙofofin talauci wanda hakan ke nuna da cewa idan har ka yadda da abin da Allah ya baka komai kankantarsa sai ka fi kowa arziki a duniyan nan mai sauraro shi mai hasada da kake ji da sa da wanda yake kwatanta kansa da wanda ya fi shi sun fi kowa shan wahala a rayuwar duniya a saboda haka haƙƙinmu mu ne mu kiyaye idan ka samu banda ɗagawa idan kuma ka rasa banda adawa sai ka zauna lafiya da fatan al'umma za a dai a ci gaba da yin amfani da mai ganin don gudun yin saƙa mugun zare. Kuma a yau bari mu fara wannan shiri na yau da gobe da kallon tasirin zuwan farko na naɗa eh, ɗan mukaman da shugaban ƙasa Alhaji Bola Ahmad Tinubu ya yi a kunshin gwamnatinsa wadda ya yi imani da cewa su ne za su taya shi sauke nauyin alkawuran da ya yi wa 'yan Najeriya lokacin yakin neman zaɓe. sanata josh akume tsohon gwamnan jihar benue kuma tsohon ministan ayyuka na musamman a gwamnatin da ta shuɗe ta shugaban ƙasa alhaji muhammadu buhari shi ne ya rabauta da mukamin sakataren gwamnatin tarayya yayin da kakakin majalisar wakilai ta ƙasa femi bajabiya mila ya kasance shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa shi kuma sanatan jigawa ta gabas shatiman hadeja tsohon mataimakin gwamnan jigawa tsohon sakataren gwamnatin jigawa kuma tsohon kwamishinan shari'a barista ibrahim hassan hadeja ya rabauta da kujerar mataimakin shugaban sauran ma'aikatan fadar gwamnatin tare da ke Abuja wato Bila wadda hakan ke nuna da cewa sanata Ibrahim Hassan din yanzu da su za a dinga kulle kowace irin kofa a fadar shugaban kasa la'akari da girma game da alfarar kujerar da ya samu wadda hakan ke nuna da cewa daɗin baka sai bazawara yanga kuma sai kwaila jiji da kai kuma wannan ɗabi'ar budurwa ce Bisa wannan dalilin ne mata sanya filin yau da gobe ta ɓalli da sabon mataimakin shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Najeriya barista Ibrahim Hassan Hadeja domin gaya wa duniya falolin da ke karkashin ofishinsa tunda dai an ce ita a tamfa komai kyanta da tsaftar ta, a jikin matan ya kawai take tsani amma a jikin kaza da bai bai sunanta. Rushin chief of staff ba shi da iyaka shine office da duk wanda ya ce maka zai zayyana maka aikin office chief of staff ba ana cewa ba shi da job description iya wato alakar tsakaninka da mai gidanka iya amincewa da da kai iya karfin wannan ofis shi yasa ake ganin tamkar ma kaman a wasu wuraren ka tsaga kujera biyu ne ka ba da guda daya da ka muna roƙon Allah Allah ya taya mu rugo distinguished sanata Ibrahim Hassan Adeja kaga kamar kallon da mutane suke yi shine eh, rawar da ka taka lokacin kana eh, majalisar dattijai ba wai kawai mazaɓarka kadai eh, abin ya shafa ba ta yi mutane za su tsammaci ka yi amfani da wannan dama din wajen taimakawa al'ummarka to alhamdulillah wato kujera ce da take cike da damammaki da yawa amma na farko kamar yadda na faɗa kujera ce da kamar tamkar duk aikin da faɗin ƙasa za ta yi a takan bi ta wannan kujera ne farance presidency guda ɗaya ne yana da one presidency da shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa a shi yasa ake kiran chief of staff akwai deputy chief of staff kuma deputy chief of staff nan deputy chief of staff ne na shugaban kasa amma an haɗa ka da mataimakin shugaban za ka yi aiki karkashin sa sai dai ran da shi chief of staff baya nan a watakila ka shiga cike a To saboda haka akwai damammaki da yawa na farko dai duk abin da za a wata ta wannan ofis na biyu duk abin da zai shigo a fadar shugaban ƙasa ta wurin ka zai shiga kafin na tabbatar da mukamin nan mun yi zama da shi tsohon chief of staff mai rike da wannan mukami a mun yi kamar kwana biyu yana mun bayani kamar da na gaya maka babu yadda za a wani ce maka ga iyakar wannan aiki mm. a ba shi da iyaka saboda babu abin da ake ce ma job description na shi kawai iya karfin aikin nan iya damar da za ka samu iya damar da mai gidanka ya baka ne bisa ga amincewa kuma dama shi akan ba akwai kusanci akwai fahimta a kuma akwai kyakkyawan zaton za a aiwatar da aiki so duk policy na gwamnati a daga wannan take a duk wani wanda zai ga shugaban kasa da daga minista zuwa sauran ma'aikatan gwamnati a dole ne ya biyo ta a wannan ofis kuma sai an gaya maka dalilin wannan ganawa in ta kama ka shiga da mutum ku gana da shi domin kai ma ka fahimci abin da aka zo da shi ko kuma in ka gamsu cewa zai iya ganin shugaban kasa ba tare da kai ba ya shiga abin da zai yi amma idan da takarda takarda da za ta fito daga ofisin shugaban kasa kuma titi shugaban kasa kai za ka tsara wannan takarda ka sa hannu kashi casa'in da biyar ko da shida na correspondence ɗin fadar shugaban kasa ta hannun ka zai biyo kazalika duk wasiƙa za mu shugaban kasa ba za ta je wurin su direct ba a sai ta biyo ta wurin ka ka tantance abin da ya kamata a je inda bayani a je a maka haka da sauransu inda policy na gwamnati tsari za ka ga wato a kamar shi ƙarshen mataimakin shugaban kasa akwai ma'aikatu wato ma'aikata a da Eh, wannan tsohon shugaban kasa da shugaban taimakin shugaban kasa da ya tafi yana da jimlar political appointees mukamai wajen 98 special advisor da special assistant da special abin nan kuma dukkan mukaman nan mukamai ne da ake kiransu da mukaman shugaban kasa so special advisor to the president on kaza hmm. special advisor to amma kuma an dangana su da ofishin mataimakin shugaban kasa saboda wasu ayyuka da tsarin mulki ya bashi duwayen nan mutanen suna karkashin ka ne a matsayin shugaban ma'aikata kaga yanzu akalla akwai kamar social advisor wanda ana ce mashi cabinet rank kamar ministoci ne hmm. babu bambanci tsakanin albashin minista da social advisor akwai kaman guda biyar ko shida akwai senior social advisor za su kai kaman ishirin akwai special assistant kowane fanni harkar noma harkar tattalin arziki saboda galibi harkar tattalin arziki wato economic management team a gargashin fadar mataimakin shugaban kasa yake harkar power hankali lantarki wato power support group da nagi delta power holding company duka karkashin su akwai sauran ma'aikatu da da suna irin su nema na IPC Hajj Commission hukumar mahajjata wanda da karkashi suke amma saboda salon wancan gwamnatin an cire su a mu san wanda yanda wannan tsarin zai kasance ba sai nan da kamar sati biyu ko zuwa uku an gama mukamai za mu tabbatar da wani ma'aikaci ne za su shigo cikin wannan rukunai wanda ya kashin shugaban sarki saboda haka kujera ce mai dama da yawa amma abinda da mutane kamata su fahimta wannan kujera ce ta ƙasa ba kujera ce ta jihar jigawa ba ba kujera ba ce ta arewa ko ta wani yanki saboda haka duk da ya damun maki dole ne mutum ya taka tsantsan kuma dole ne duk abin da ka aiwatar ka yi da zulma canin cewa wannan kujera ce ta national hmm. kujerar sakata duk abin da ka yi in ya fita daga iya zon ɗinka ko ƙananan hukumominka to wannan wani alfarma ne daban ya zama kaman mustahabbi ba hmm. sunna ba ne ba farilla ba amma wannan kujera ta kasa ce gaba daya so duk da yake ana da kyakkyawan zaton cewa za a taimaka mutane ita kuma cikin yardar Allah muna roƙo Allah ya bamu dama mu taimaka din hmm. amma kuma sai muna yi muna kwatanta adalci tsakani da Allah. Kamar to gushi kallon da yawancin mutane suke a nan haka haka shine ka shiga cikin eh, wani rukuni da ake ce musu kamar kabals eh, a tafiyar siyasar najeriya ko kuma da mulki a daidai wannan lokaci uh, uh, ta yaya za kake kallon irin wannan tunani da wasu suke yi la'akari da kamar ka ce irin rawar da ake ganin ko kabals suna takawa a tafiyar kamar gudanar da mulkin shugaban kasa da mataimakin sa irin wannan gabadin <laughs> to gaskiya ita kalmar kabal ta riga ta yi tsoron a Najeriya so ba na ce zan ce an dangana ni da wani kabala. Sabon mataimakin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, Sanata Ibrahim Hassan ke kenan. Mai sauraro idan kana so ka ji cikakkiyar amsar wannan kalma ta kabals da kuma kallon da mutane ke yi mata wajen sarrafa alakar shugaban ƙasa da jama'a sai ku biyo mu a sauran shirye-shiryen mu na nan gaba domin Sanata Hadejan ya yi ƙarin haske. A nan jihar Jigawa ma mai sauraro a yau gwamna Malam Umar Namadi ya rantsar da sabon sakataren gwamnatin jihar Jigawa Malam Bala Ibrahim Mamsa da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Sanata Mustapha Makamakiyawa kun dai ji irin taza da tsifar da muka yi muku kan falololin waɗannan kujeru masu maiko a shirin mu na satin da ya gabata babbar hikimar ma'anan ita ce yayin da suka fara aiki gadan-gadan za mu kyale ku masu sauraro ku dinga auna rawar da suka taka wajen tafiyar da wannan gwamnati laya tana yin kyan rufi ko kuwa ah, kare aka so don haushi amma kuma ya buge da kukan akuya. Ni ni lawan Ali na rantsi da Allah na rantsi da Allah zan yi aiki tukuru zan yi aiki tukuru a wannan kungiya a wannan kungiya kuma zan kare mutunci duk wannan kungiya zan kare mutuncin duk wani dan kungiya kuma na rantsi da Allah na da Allah ba zan ci mutuncin kungiya ba ci mutuncin ba kuma ba zan sa wani ra'ayi na nan musamman ba ba zan sa wani ra'ayi na musamman wannan rantsuwar da nayi wannan rantsuwar da nayi tsakanin Allah ne ja tsakanin da Allah babu munafurci a zuciya yanzu haka nan da kuke jin mai sauraro a sabon makarantar nan ta dutse da ke tsohuwar kasuwa muke inda a ƙarshen makon nan ƙungiyar masu motocin sufuri inda ƙungiyar masu motocin sufurin kurkura suka gudanar da zaben sabon shugaba gami da rantsar da shi shi yasa ma kuka ji shi sabon shugaba yana rantsuwa da Allah zai yi adalci tsakanin 'ya'yan wannan ƙungiya. zaɓe na dai mai sauraro da aka fafata tsakanin 'yan takara biyu bayan mutane biyu sun janye da su hudu ne yayin da aka je da ƙuri'a har ma kuma wanda ya jagoranci wannan zaɓe ke gaya wa duniya cewa sunana hamza alhaji inda sani da oruwa ni ne shugaban kwamitin gudanar da zaɓe to na shirya zaɓe bisa iya iyawata kuma na yi koyi da inda ake gudanar da zaɓe a ko'ina a faɗin duniya. Me nufin haka na san yadda ake gudanar da zaɓe a harkar INEC. Duk yadda ake gudanar da zaɓe a harkar INEC duk wanda ga gundan ya gaka aka yi. Kuma na yi zaɓe babu nuna son kai ba bambanci. Kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah zaɓe ya yi min yadda nake so. Ya yi kowa yadda yake so. Tunda an yi lafiya an gama lafiya ba ƙorafi. Shi ma sabon shugaban da aka zaɓa da zai jagoranci yan kurkura wajen kwato musu haƙƙinsu a duk inda ya makale ya magantu. Ni ne lawan Ali da na ci takarar Siyama. Jama'a abin da suka min Allah sakar alkhairi. Ina kira da abokin takarata Muhammad Awalu manufofin da muke da su ga direbobinmu duk abin da ya faru ga direba matsala ta same shi ya yi ƙoƙari ya yi wa ciyaman waya kuma ba tare da ya ci zarafin ma'aikata a kan hanya ko a wani gun ya sanar mana kasa yin wannan shi mu zo mu zanna da su mu nemi yadda za mu yi masalaha in Allah shin ko wanda ya sha ƙasa ya karɓi wannan sakamako da zuciya ɗaya? sunana Awul adamu kima dan takarar na ce ma alƙaimin na kungiya Allah ya zabe kuma dama haka yake dole akwai mai nasara ko wanda bai da nasara wanda Allah ya biyo nasara lawan daman tarauki. a baya shine ciya mai na kori kura ne kuma sakatarensa saboda haka dan juma ne dan jimmai kuma yanzu ma za mu yi aiki kafara da kafada yau wannan rashin nasara wai da sa ba zai sa wai in janye hannu daga kungiya ba zan goya masa baya ɗari bisa ɗari kuma da mu za a yi komai da komai su ma sauran 'yan kungiyar 'yan kurkurar da suka shaida yadda zaben ya gudana sun yi magana sunana Yunus Ahmad Galadima Allah ubangiji ya taya shugaba ko don Allah da Allah ma mu yi masa biyayya sunana Malam Masaudu Wakili na daya daga cikin members wanda suke wannan kungiya yawa sabalari ina fatan wanda suka ci zaben nan Allah ubangiji ya bani ikon yin adalci sunana Abdullahi dan Koye direban kurkura da ke kawai Allah yi masa jagoranci na gari Allah ya tabbatar da wannan abu nasa ya tabbatar da rike rike sunana Idris da ke garin sharife direban kurkura ma to muna godiya da Allah ubangiji ubangiji ya biya malam wannan jagoranci ubangiji Allah ba shi hakuri da jama'a na na bala shi ubangiji muna yi wa Allah godiya da gudanar da wannan zaɓe lafiya muna kuma yi wa mai girma ciyaman fatan alkhairi Allah ba shi riƙo. Mu koma kan taɗin halin da ƙasa ta samu kanta ciki saboda shugaba Tinubu ya cire tallafin man fetur inda zancen da muke yi da ku al'umma suka fara ɗaukar matakan da zai taimaka musu wajen sajewa da yanayin da aka samu kai ga wani bawan Allah. da zargin kwalara kawai wato gaskiya al'amarin da kasar ta shiga ciki to ya riga ya fi karfin mu musamman mu talaka a da Allah yanzu na hakan da muke ciki abin da muke hawa ma kamar abin da ya shafi kaya wani karfe ruwan wannan dole sun gagare mu dan ni yanzu na haka da da gani ko shirin ma da nake yi in koma kauye mu can karkara in je in samu babban mu in jakin ta kama mu hau tunda abin ya riga ya gagare jama'a jaki ne kakara da jaki dan kakara jakura, sai kai goma sha biyu amma ya da baka neman jakin sai yanzu to yanzu ranka da bile ai kaga abin ya baci yanzu abu ya riga ya baci tunda kaga tsakanin da Allah karfa ne yanzu ba zai hawo gurin mu talaka mai yanzu a ce lita an sai ta waje kusan 600 ina talaka dai kai kasa kai kansa ai dole sai dai mu koma ina mutanen kauye su zo su koma an amalanke ce a koma kauye a rika tafiya kasuwa a koma amalanke a dauki kija kuna iba ruwa ko ina rika shiga gari ba abun kunya bane ka gani mutane ne amma yanzu na ka jakin nan gobe nan je kuka kana mi magana yi ban jakin nan ta kama ma inda mai karba ma shi da man karbo su inda mai sai man kawo sai mu ci gaba da al'amuran da jakunan mu maganar tashin farashin kayan masarufi kamar yadda aka lura ya fara yi wa mutane maraba domin a shirinmu na ranar juma'a kun jima kasuwar kiyawa mutane na kokawa kan yadda mafi akasarin 'yan kasuwa da ma waɗanda suke zuwa kasuwar domin yin sayayya ba su fito sosai da sosai ba yanayin da ke da cewa za mu ci gaba da shiga kasuwanni domin yadda abubuwa ke wakana. tun da dai kamar yadda wannan bawan Allah ke tabbatar wa duniya hatta kayan masarufi ya fara yin tashin goron zabi. Shinkafa a jiya ɗari biyar a kawo maga ta nan da ake yin tanan kudu zama da laifin gero na ɗari takwas ake saya da ɗari bakwai za a gani wallahi a sati da ya wuce wallahi duk ba haka suke ba yanzu ga gero na ɗari takwas ake saya da ɗari bakwai ne masara ma ɗari takwas ce da ɗari bakwai ce ko bakwai da hamsin dawa maga ta nan da ake yin tanan kudu zama da laifin mutanen mahallau da an ci canyi wani abu wani ma na gida ne nan ma ake a wani sai ga sun kara ma kuɗi in shinkafa a hekaran jiya ɗari biyar aka dubu ɗaya ɗari biyar ake sayanta amma da zai danje nan ta hira yan nan kusa da wannan haya hira a kotu na nan kiyawa na hanyar da za ta tafi jama'ar nan wallahi abin da sai ta dubu ɗaya ɗari bakwai bakwai na sai ta dazu kuma sabuwa ce sai dai kawai ta bushe da haka amma ita ba ta wuce dubu ɗaya ɗari biyar ɗari biyar da hamsin ake sai da ita amma a yau dubu ɗaya ɗari bakwai ne kima mutane sun kara kuma ana ake yin ta ba wani guri ba kawai da da mutanen musulma wani wayan abubuwan ko da da wannan abin nan su ma mutanen musulma sai su dora abin saboda shinkafa nan kusa a nan gurin ma suke sayan ta tana cikin garin kiyawa da wata za a sai wata kuma gaya mu amma dubu ɗaya ɗari bakwai ce yau dinnan wadda ake sa da ɗari biyar da ɗari biyar da hamsin a shekaran jiya ma jiya ma akwai da ya ce min ya saya da gaba da iya wajen sayarwa da. mai sauraro wannan halifa da ake ciki ko ba a faɗa ba kai ka san ya ƙara haddasa tsadar rayuwa tsadar rayuwar da ta ƙara asasa zafin bukata tsakankanin mutane domin kuwa ita rayuwa idan mutum ba shi da shi mai ba shi ma ba shi da shi to ran nan shi da mai dogon hannu shawarar su iri guda ce ga wani magidanci mai kiwon dabbobi zai yi magana suna dan azumi ibrahim daga marabusa wato kwana uku da suka wuce ko kuma kwana hudu yau suka ɗauki mun kinkiyar jiya da kuma an ɗauki mun akuya to shine kuma na gari abin yayi wa dan kuna uku da an dauke mutum kenan dauke mu akuya ga kuma raguwa ya lauto shine ga abin da ya ne ce to na je samu wani mutum wanda zai taimaka min da abubuwan tsawon dauka da kai sai ce min to Allah jinin ba da wa ya kwana uku duk mutumin da ya dauka idan bai abin nan bai fito ita ba to in sha Allah duk abin da ya sami gare shi to kuka da kansa shine kuma zo domin a muta ka tamu wanda ya dauka ya yi kokari a fito ta ba haka ba kuma duk abin da ya faru gare shi to kuma shi ya saya shine zan da ya sa yanzu ne a kusa da su turka shi ko shaka babu mai sauraro ƙananan sace-sacen da ake fama da su a 'yan kwanakin nan sun yi yawan da mara kare ya san mai ƙaura yake nufi idan ya ji an ce kyau wadda kuma kamar yadda bayanai suka nuna yana da alaka da halin da mutane suka samu kansu wadda hakan ke nuni da cewa gashin da ake karɓa sai a sulo Allah dai ya samu wanye da duniya lafiya kuma da karfin ikon Allah za mu kalli wannan matsala da masu ruwa da tsaki shi ma a sauran shirye-shiryenmu masu zuwa nan gaba. yanzu sai fannin muna neman taimako. Ni suna na ummi daga dandabis ina neman taimako ne don Allah ga wanda Allah ya taimakawa ya taimake ni mijina ne ba shi da lafiya ya kai wajen wata goma kenan wurin magani da sauransu da abinci dai haka da yara an Allah ya horewa wanda Allah ya horewa wallahi tarin TV ne haka yake fama da shi kuma rai da rai yana kwance ba damar fita ko ina wallahi mun je asibiti wani zubin kuɗin zuwa neman maganin duk shine abin aiki komai nawa babu ya ƙare shine nake neman tallafi ga al'umma to da fatan al'umma za dai a taimaka yanzu sai fannin wani baki tare da alugwaram. Biki ya yi biki a shaida dangi muka kure, matan garinmu ba a nuna musu kome. Cikin lafazin gaisuwa kima da kamala masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. barkanmu da haƙurin juna da sake kasancewa da kuwa cikin wannan fanni mai farin jini da ɗeba kewar angwaye da amare mai suna biki bidiri fanni ne dai da ya shura wajen kamu kwanar da ake toyawa a gidajen biki kuma a yau tawagar fannin biki bidiri ta halarci ɗaurin auren bashir usman dumus da sa malama maryam ta sadaki wuri na gugar wuri har naira dubu talatin cas nan ba ajalan ba auren dai an ɗaura shi ne a garin ruda da ke karamar hukumar birnin kudu bayan dawalin ya ango da amarya suka yi siga liman kuma ya addu'a sai tawagar fannin biki badiri ta dawo garin nadimus dawowar mu ke da wuya ba mu tsaya ko ina ba sai gidansu wannan ango inda nan ne iyaye da 'yan uwa suka tofa albarkacin bakin su a wannan aure. sunana alhaji abdullahi inusu ya kasai bici badi mai bici mun zo wannan ɗaurin aure na kane na kananmu cikin garin jimus saboda haka wannan aure allah ya masa albarka allah ya zaunar da su lafiya ni ce uwar ango wannan biki Allah ya sa an yi asa'a ni ce ta ba daga karamar hukumar birnin kudu dumar wannan aure da Allah ubangiji ya kawo mu Allah ya sanya alheri da na gida da na dawa wanda Allah ya kawo shi Allah ya tabbatar da alheri Allah ya mai da kowa gidan salat ni ce uwar gida Allah ku ce mana ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya da kanwa ina da farin ciki a wannan rana Ina Allah ta kuma yin na Allah ne fitowar mu ke da wuya abokan wannan ango sun magantu da farko dai sunana Muhammad Basir Nasiru Usman wanda aka fi sani da yan bash ne fa ni ne kuma kanin ango ina farin cikin wannan rana Allah ubangiji ya jaddada zaman lafiya a cikin wannan aure gashi Allah ya kamu Allah ubangiji Allah sanya alheri ga wannan aure ni ne abba abdul kadir ina farin ciki da kasancewa wannan rana haka amarya da ango ina taya su da murna wannan biki da Allah ya kawo mu muna murna da shi kuma muna farin ciki so mun yi farin ciki da wannan rana a ƙarshe wannan ango ya yi addu'ar zaman lafiya da fatan alkhairi a wannan aure a madadin wannan amarya sa alhamdulillah muna muku godiya da farin ciki abokai da yan uwa da mutane muna farin ciki da wannan wannan rana a matsayina na ango amarya ta Maryam tana ita tana farin ciki bari in walkice ta mm, tabbas yau ma kamar kullum addu'ar fannin biki bidiri na nan daren bata canza ba Allah ba da lafiya na zaman lafiya kuma kawo zuriya ɗaya ba kamar kullum lambar turo da saƙon gayyata ita ce sifili tara sifili hudu uku biyar tara uku biyar bakwai ɗaya. Rawa, rawa. gaida dan mutan gwaram yanzu sai ra'ayin da kuke aiko mana ta manhajar whatsapp a layin mu mai sifili takwas daya hudu hudu tara filin yau da gobe barkan ku da aiki barkan da dawa hutun karshen mako malam biliya lai saka da alkhairi shirye da kuke kawo mana ya kawo mana karuwa da su mutuka da fatan mu Allah ya kara daukaka mana wannan ta ta freedom malam biliya malam basiru Allah ya kara muku kokari da hazaka a tun da ku ta lafiya sako daga umar sai ya kamar kuma albasu assalamu alaikum wa rahmatullah malam buliya suna na usman muhammad ya kamata a samu kungiyar fada da cin zarafin maza kamar yadda ake da kungiyoyin fada da cin zarafin mata ana cin zarafin maza da yawa maza nawa aka kashe matansu kuma ne suka kashe su maza nawa ne aka watsa wa ruwan zafi suka sa dube maza nawa ne aka kulla musu bakin ciki suka kamu da hawan jini karshe sanadiyar rayuwarsu duk wannan ai cin zarafi ne akan maza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam balyamunu malam ji ai sannu da aiki gaskiya muna jin daɗin wannan shirin gaskiya muna jin daɗin wannan labarin da ake barwa musamman ma malama elizabeth nan gaskiya <laughs> malam ji kana magana to wallahi da har wata dariya nake gaskiya saboda ka iya kalmasa muryar ka haka ta koma kamar ta gaskiya malam jiya Allah ya kara basira Assalamu alaikum Malam Buliya Musa Harkalla ne da ke garin ku kuma yake magana. Mutumin da yake magana wai zai bar kasa Najeriya ya koma kasar su to da mun ba gayyato yi muka ba ai. In ya zai koma ga guri na mu 'yan Najeriya mun riga da mun saba. Ai maimaita ai mana hakan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Freedom Radio dutse kuna tare da masoyinku abubakar ku dan gido da ke garin kila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya allah muna neman ka mana sassauci akan wannan hali da muka tsinci kanmu mu al'ummar najeriya wannan ba komai bane face jarabawa ta rayuwa da allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana idan kana matsayin musulmi dole ka imani da kaddara ta alkhairi ko ta kairi to mu wannan jarabawa da muke ci ta tsadar rayuwa musamman ma ta tsadar man fetur muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya iya mana mu ba masu iyawa bane Allah ya taimake mu sannan kuma Allah ubangiji ya ba wa shugabannin mu damar aikata mana abubuwa na alkhairi sako daga abba dan gido kila a tashi lafiya na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum kai tsaye mai magana kamar kullum comrade Hassan Muhammad Ullinko ta Gabas Runo, karamar hukumar Birnin Kudu. So, alhamdulillahi Alhaji Bilyaminu kasan Bahaushe yana cewa wai sarki goma zamani goma? ga matasan nan da suka taru suna jin waƙoƙin da so ni a tawa shawarar da taruwa nan da suka yi da ba waƙoƙi za su ke kunnawa ba irin na da da taruwa suka yi suka yi addu'a ta samun mafita bisa yanayin da suke ciki ni a nawa ganin da ya fi. kuma al'ummar jihar jigawa ko ko in ce al'ummar ƙasa baki ɗaya a yi haƙuri in allah da komai zai daidaita na so yanzu kan kowa iya cikin wani yanayi so amma ai allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa fa inna ma'al usri yusra dukkanin abin da ya tsanani to fa hakan wata alama ce take nuna cewa sauki iya nan biyowa baya Allah maɗaukin sarki ya ƙara wa hukumar gudanarwar freedom radio ƙwarin gwiwa ya kuma ƙara wa freedom radio ma'aikata zadirtattu irin su filiya da sauran ma'aikatan gidan daga kwamare hassan muhammad kullum ota gaba surno. Doma allah. anan wannan shiri yake da a madadin waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo gare ku bilaminu el idris shirin wadan na gabatar ke roƙon allah su hota ala da ya ci gaba da ya mana tanga karfe daga dukkanin wani shari ko ta fitina da muke jin shakar ko ta ko muke tsoronta kana ya ci gaba da bamu kariya amisun mu amin daga nan gidan radio freedom muryar jama'a